sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya kuma ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 19 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai. A yau Lahadi shugaban kungiyar tsaron NATO ya ce yakin da ake yi a Ukraine zai iya kai shekaru ana yansa. Kuma sojojin Ukraine sun fuskanci karin hare-hare daga Rasha bayan da kungiyar EU ta ba da shawarar a ba Kiev damar neman takarar shiga kungiyar. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce kungiyar manyan kasashe bakwai masu karfin dimokuraɗiyya da tattalin arziki wato G7 a taron kolinsa da ke tafe. za su bayyana kararrar cewa Ukraine ta sa ran samun tallafin da take bukata. Yau Lahadi ce ranar bikin karrama iyaye maza da jinjina musu a Amurka wato Father's Day. Ana gudanar da bikin ne a duk shekara a ranar Lahadin mako na uku a watan Yuni. Kanin labaran kenan. Dan takarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a zaben gwamna a jihar ikiti a biyo a bayomi ya lashe zaɓe a jiya Asabar sai dai 'yan adawa cewa suke. We are definitely, we are definitely going to challenge it. Ya ce tabbas za su kalubalanci sakamakon zaɓen a kotu. Ya a fili kuna sayan ƙuri'u, a fili fillau. Zaka ji ana cinikin ƙuri'u. al'ummar kudu maso gabashin najeriya kuma sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu bayan zaben masu dafawa 'yan takarar pdp da jam'iyyar labour baya. kowa Fine, Ya ce Ifani Okowa ɗan kabilar Igbo ne, amma kuma ɗan yankin kudu maso kudu ne. Saboda haka zai wuya mutum ya ce ba ɗauki ɗan kabilar Igbo ba, kuma zai wuya a ce ba ɗauki ɗan yankin kudu maso kudu ba. kana mahukunta a jamhuriyar Nijar kuma sun bi sahun sauran kasashen duniya wurin tuna ranar yaƙi da cutar sanyin ƙashi a duniya kamar kowane yammacin ranar lahadi yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim za ta gabatar bayan haka za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu za mu fara da jin labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a yau lahadi shugaban kungiyar tsaron nato ya ce yakin da ake yi a ukraine zai iya kai shekaru ana yansa kuma sojojin ukraine sun fuskanci karin har hare daga rasha bayan da kungiyar eu ta ba da shawarar a baiwa kiev damar neman takarar shiga kungiyar jaridar bell amson ta ta jamus ta ambaci sakatare janar ɗan kungiyar tsaron nato john stoltenberg yana cewa samar da manyan makaman zamani ga sojojin ukraine zai kara musu damar 'yantar da yankin gabashin donbass daga hannun rasha prime Minister birtaniya boris johnson wanda ya ziyarci kiev a ranar juma'a shi ma ya yi shigen irin waɗannan kalaman game da buƙatar a yi shiri don yakin zai iya ɗaukar dogon lokaci. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce ƙungiyar manyan ƙasashe bakwai masu ƙarfin dimokuraɗiyya da tattalin arziki wato G7 a taron su da ke tafe za su bayyana ƙararra cewa Ukraine ta sa ran samun tallafin da take bukata iya lokacin da ya dace. A wata hira da kamfanin dillancin labaran DPA na Jamus da aka wallafa a jiya Asabar. Scholz ya ce yana so ya yi amfani da taron da ke tafi mako mai zuwa da takwarorin aikinsa na kasashen G7 da za a yi a ƙauyen Elmau na Bavaria don tattaunawa a kan batun Ukraine. Jaridar ta ambaci Scholz na cewa za mu ci gaba da tallafawa Ukraine iya lokacin da ya dace. Muna son tabbatar da cewa duk shiri da lissafin shugaban Rasha Vladimir Putin bai yi aiki ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar apc mai mulki a zaɓen gwamna a jihar ikiti a biyo dum a bayomi a matsayin wanda ya lashe zaɓe a jiya asabar sai dai yan adawa sun ce za su kalubalanci sakamakon zaɓen a kotu wakilin mu hassan umar tambuwal ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto and is returned Thank you. Farfesa Kayode Adebawale shugaban jami'ar Ibadan kuma babban jami'in bayyana sakamakon zaben gwamnan jihar Ekiti a lokacin da yake ayyana Mr. Abiodun Abayomi Oyebanji na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Ekiti da ƙuri'u dubu ɗari da tamanin da bakwai da ƙwara hamsin da bakwai ya kada sauran 'yan takarar gwamnan Mr. Olusegun Adebayo Oni na jam'iyyar SDP ne ya zo na biyu da ƙuri'u dubu tamanin da da biyu da ɗari biyu da ɗaya sai Oladosun Kolawale na jam'iyyar PDP wanda ya zo na uku da ƙuri'u dubu Wakilin jam'iyyar APC a wajen bayyana sakamakon zaɓen Honorable Kayode Babade ya ce sun gode wa Allah. Well, it's great, it's good. We return all the glory to God for the victory of our party and our candidate, Mr. Biodun Abayomi Oyebanji. Honorable Abulkaide Babade ya ce komi ya yi daidai muna godiya ga Allah a game da nasarar jam'iyyar mu ta APC da ɗan takarar mu Bewodun Abayomi Oyebanji muna godiya ga dukkan jama'a muna godiya ga jama'ar jihar Ekiti mun gode wa hukumar zaben jihar Ekiti da ta yi ingantacce kuma sahihin zaben gwamna a yayin da wakilin APC ke cike da murna da godiya ga jama'a shi ko wakilin jam'iyyar SDP a wajen bayyana sakamakon zaben barista Shoni Ajayi ya ce su kam tabbas za su kalubalanci sakamakon zaben a kotu. We are definitely we are definitely going to challenge it. Ya ce tabbas za su kalubalanci sakamakon zaben a kotu. Ya ce a fili kuna sayan ƙuri'u a fili fillau. Za ka ji ana cinikin ƙuri'u sai ka ji an ce naira dubu goma a a zan saye naira dubu takwas. You openly selling votes and they are negotiating votes. Can you buy for ten thousand? I am going to buy for eight thousand. Mr. Oshoni Ajayi na jam'iyyar SDP ya yi zargi zargin cewa. And you also witness a lot of uh, state back of violence in this election. We are prevalent in all the local government that SDP we no buy and we no serve. Oshoni Ajayi ya ce kowa ya shaida irin tarzoma da gwamnati ta mara wa baya a dukkan ƙananan hukumomi a wannan zaɓen An hana mu zaɓe, mu SDP ba mu sayan ƙuri'a, ba mu sayar da ƙuri'u. Ƙuri'un da mun ka samu ga jama'a masu tsafta ne, babu magomago a ciki. A halin yanzu a cikin cikin birnin Ado Ekiti. Jama'a na nan suna ta harkokin su na yau da kullum ba tare da wata fargaba ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ado Ekitin, Najeriya. A gaida Umar Hassan Tambuwal da wannan rahoto. ana tare ne da yadda sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sa'annan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram yanzu ga maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Yau Lahadi ce ranar bikin karrama iyaye maza da jinjina musu a Amurka wato Father's Day ana gudanar da bikin ne a duk shekara a ranar lahadin mako na uku a watan yuni rana ce da iyalai ke tattaruwa su karrama iyaye maza iyalai da yawa suna siyo musu kyaututtuka yayin da gidajen cin abinci ke cika makil da iyalai da ke kai mahaifansu maza cin abinci a cewar shafin tarihin yanar gizo na history.com ranar biyar ga watan yulin 1908 aka fara yin bikin fathers day a lokacin da wata coci a jihar west virginia ta yi wani taro don tunawa da maza 362 da suka mutu a wata fashewa da ta auku a masana'antar sarrafa gawayi ta fairmont call a monanga a watan disamba ko da yake wannan ya faru ne sau daya ba duk shekara ba shafin history ya kuma ce a shekarar da ta biyo baya sonora smart dodd wata mata da ta zauna a spokane da ke jihar washington kuma ɗaya daga cikin 'ya'ya shida da mahaifinta ya rena bayan mutuwar mahaifiyarsu ta fara tattaunawa da al'ummar yankin akan neman goyon bayan ware rana guda a shekara don jinjinawa iyaye maza ta samu nasara a shekarar 1910 jihar washington ta yi bikin fathers day a karan farko a fadin jihar a hankali bikin ranar fathers day ya fara bazuwa a duk fadin amurka a cewar history amurkawa suna kashe fiye da dala biliyan daya a kowace shekara akan kyaututtukan ranar fathers day Yau Lahadi 19 ga watan Yuni kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar yaƙi da cutar amosanin jini, wacce ke ɗaya daga cikin cututtukan da suka fi wahalar da jama'a a ƙasashe masu tasowa sakamakon ƙarancin asibitoci da tsadar magunguna. Duk kuwa da cewa gwamnatoci da masu hannu da shuni na ƙasa da ƙasa na iya bakin ƙoƙarinsu wajen ɗaukar ɗawainiyar masu fama da wannan cuta. Wakilin muryar Amurka Sulaiman malabarma Barma ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton daga birnin Yamai. Ranar yaƙi da cutar amosanin jini wani lokaci ne na faɗakarwa da kuma tayar da gwamnatoci da ƙungiyoyi daga barci game da nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙoƙarin cimma nasarar wannan yaƙi na ceton rayuwa musamman a ƙasashe masu tasowa inda matsalar ta fi kamari. To koya ake iya gane alamomin wannan cuta? Dr. Furairatu Isufu ita ce shugabar cibiyar kula da masu fama da cutar amosanin jini da ke nan birnin Yamai. Ciwo ne da in ya taso yaro in dan karami ne yawan kuka ga rashin jini waɗansu in yara ƙanan ɗan kako da za a da cinanuwan da hannuwan sun ƙaba wani masassara ke kawo shi nan ga wajen wani duka jikin ne ke ciwo hatta da babba matsawan ciwon ya yi tsanani yana kowa yana komi cuta ce da ake ce ma genetic hereditary cikin jini ne ta gado ce in uban kaɗai ne ko kaɗai take dauke da ƙwarar ciwon yaron ba ta yi wa zama da wannan ciwon. haka kuma dr fureratu ta yi bayani akan girman wannan matsala a nan Nijar. Da muka lissafa an 2021 2021 kaɗan ne a babu ga dubu takwas ke. waɗanda suna zukwa muna dibin su lokaci zuwa lokaci ko in kiriskin ta tashi suna zukwa wurin mu ana musu gwalgwadon magani akwai waɗanda ke zukwa ma kingi da kasashen waje a zantawar mu da su mutanen da allah ya jarabce su da cutar amosanin jini sun bayyana mana yanayin da suka shiga a sakamakon haka sunana salamtu mai yake eh, ina fama da wagga cuta tun ina jinjira aka ce ina wata shida wata take fama da shi har yanzu ya kai inda ni nake doka ɗawainiya kaina ba mu da tallafi na magani ba mu da prison sharci kuma cutar nan hana mu aiki take yi ba mu aiki wani aiki na ƙarhi haka ban yi karatu ba cewa hana ni karatu. Sunana rahana Usman, ina da shekara ashirin da biyar. Mu kira da muke yi gwamnati ta dibi Allah ta dibi ma'aiki da wa'anda adda su tallafa muna. Mu ya bukatan magani uwayenmu sun gaji, kannun uwayenmu sun gaji, famin mu sun gaji. wallahi ciwon Allah ɗaya san abin da muke yi. To ko hukumomin Nijar ke yi domin sassautawa alhalin masu fama da cutar amon sanin jini? Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'umma. kaga wannan babban asibiti wanda ake ce ma sandre panostero gwamnati ta gina shi daidai gwargwado ana ba da tallahi tunda gwamnati ya yi ma wannan santar da an ka gina game da yaƙi da wannan ciwon bidije na musamman wanda ake keɓewa a miƙa mai kuma akwai magunguna daban-daban waɗanda gwamnati ke aikawa bai hana in akwai wani mai hannu da shuɗi wanda adda halin taimakawa yana iya taimakawa idan da babu wannan asibiti mai kula da wannan yaran ai an yi samun mace-mace da yawa bisa irin wannan ciwon amma yau sai in ce alhamdulillah a albarkacin wannan rana ta sha tara ga watan yuni cibiyar kula da masu fama da wannan cuta ta shirya wani gangami a birnin yamai domin tattara gudunmuwar jini daga wajen jama'a yayin da a ɗaya ɓangare taron ya kasance wani lokaci na gwajin jini ga mutanen da ke buƙatar sanin ko suna ɗauke da ƙwayar cutar ko kuma akasin haka. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Allah sauke ana tare ne dai da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. to madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Bayan zaɓin da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP tiku Abubakar da na jam'iyyar Labour Peter Obi suka yi na ɗaukar gwamnan jihar Delta Sanata Infanyi Okowa da Dr. Doyi Okofe a matsayin masu taimakawa takararsu a zaɓen shekarar 2023 wanda ke dan tafe. Al'ummar kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Ga dai Alphonsus Okorigwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana. Al'ummar kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi a kan zaɓin da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa na PDP da Labour Atiku Abubakar da fita Obi suka yi na ɗaukar gwamnan jihar Delta Sanata Ifani Okowa da kuma dakta Doyin okube a matsayin mataimakan takara a zaben da za gudanar a watan Fabrairun baɗi. yanzu dai a wannan yanki na kabilar Igbo a yayin da wasu na ganin ɗaukar Oko wanda Atiku ya yi ya dace wasu kuwa na cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP ba ta yi wa yankinsu wani adalci ba. Dr. John Ono wani malamin jami'a ne da ke ganin Atiku Abubakar ya nuna basira ɗaukar Ifani Oko wanda ya yi. Okowa is Igbo by tribe. Ya ce Ifani Okowa ɗan kabilar Ibo ne, amma kuma ɗan yankin kudu maso kudu ne. Saboda haka zai wuya mutum ya ce ba ɗauki ɗan kabilar Ibo ba, kuma zai wuya a ce ba ɗauki ɗan yankin kudu maso kudu ba. Ni dai wannan zaɓin shi ne mafi alheri ga Tiku. To sai dai Mr. Chisom Martins ya faɗi cewa duk da cewa Ifani Okowa ya cancanta a matsayin mataimakin takara, da ɗaukar mataimaki daga kudu maso gabas ya fi dacewa. Ifani Okowa is a quality candidate. Ifani Okowa ɗan takara ne mai inganci idan aka yi la'akari da tarihinsa da kuma ɗabiyarsa. amma duk da haka idan har daidaito da adalci ake yi zan ce da ɗaukar mataimaki daga kudu maso gabas ya fi akalla da ya huce zafin fafatukar da ake yi a yankin ibo in ji chison martin ko da yake dr doyin ukuɓin da jam'iyyar labour ta ɗauka a matsayin mataimakin takarar peter obi ya ce zaman wucin gadi ne yake yi injiniya emmanuel abo na ganin ya kamata fita obi ya tabbatar cewa duk wanda za su ɗauka a wannan matsayin ya kasance mutum ne mai farin jini wanda zai samu karbuwa a faɗin ƙasar emmanuel ya ƙara da cewa ukube ɗan siyasa ne mai kyau kuma mun san shi wani jigo ne a najeriya amma ina tunanin za su fi samun shiga idan suka ɗauki ɗan arewa. Okuku is a very nice politician and we know him as a big I thought he should make it picking from the north. tuni kungiyar kare muradun kabilar Ibo ta Ohanezen Dibo ta daga ta taya gwamnan jihar Delta Ifani Okowa murnar daukar sa da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP a Atiku Abubakar yayi amma ta ce yanzu tana nazari ne kan yadda yan kabilar Ibo za su kada kuriyunsu in ji kakakin kungiyar Dr. Alex Obonnia kungiyar Ohanezen Dibo tana nan tana kallon yadda ake zaben yan takarar shugaban kasa da mataimakan nasu kuma muna sa ran cewa ba da jimawa ba za mu zauna da duk masu ruwa da tsaki na yankinmu mu yanke shawara kan yadda za mu yi zaben shekarar 2023. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya. Ta gaida Alfonso Sokorigwe. jamhuriyar niger ta bi sawun kasashen duniya wurin tuna ranar yaƙi da cutar sanyin ƙashi da ke kama sama da kashi biyar cikin ɗari na al'umman ƙasar musamman yara ƙanana ministan kiwon lafiya na jamhuriyar niger ya yi jawabi game da ƙoƙarin da gwamnati ke yi domin rage radadin watsuwar cutar a wannan ƙasar haruna mamman bako na ɗauke da ƙarin bayani A ranar 22 ga watan Disamba shekara ta 2009 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 19 ga watan Jun na kowace shekara domin ya zamanto ranar tunawa da masu ɗauke da cutar sanyin ƙashi da jama'a suka fi sani a jamhuriyar Nijar da Emasi. Ranar kan kasance ta gargaɗi da ma janyo hankalin al'ummomin duniya game da wannan cutar ta sanyin ƙashi. Ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar ne Dr. Idi Ilyasu mai nasara ya bayyana da sunan hukumomin kasar a kahohin yada labarai na kasar domin tunatar da jama'a game da wannan ranar da ma wannan cutar ta sanyin kashi. Le thème retenu cette année est drépanocytose stratégie pour améliorer la qualité. Maudu'in wannan shekara shine cutar sanyin kashi wani salo na ƙara inganta rayuwa. Maudu'in yana da muhimmanci sanada cewa a kowace shekara masu ɗauke da wannan cutar ƙaruwa rayuwa ne suke yi hasali ma cutar ana gadon ta kuma cutar tana haifar da ciwo mai tsanani da ma damuwar kwakwalwa ministan ya ci gaba da cewa abinda ya kamata shine a ƙara zurfafa bincike akan wannan cutar da ma ƙarawa masanan wannan cutar sani tare da buɗa wurare na musamman domin kulawa da masu ɗauke da wannan cutar a nan jamhuriyar nijar in ji ministan wannan cutar ta ƙare zama ta maraici domin wurin da gwamnati ta buɗe na musamman domin kulawa da masu ɗauke da wannan cutar yana ƙoƙarin ganin samun sauƙin magunguna a wurin. Na tuntuɓi Doktar Adamu Sule domin jin muhimmancin wannan ranar da ma yaya ake kamuwa da cutar da ma samun waraka ga masu ɗauke da ita. Ana gano wannan ciwon awan awon jini da ake yi. Akan ɗauki jinin yaro auna a gani idan yana ɗauke da wannan cuta ana a gane a cutar kala kala ce in ka ga yaro ya same ta watakila tana ba shi wahala ya danganta daga fitetar uwai tana da uba yana da shi ne ake cewa mutum yana da ss shi yake ba yaro wahala tun haihuwar shi haka hanyar girma sosai ciwon yana ba shi wahala wa'ansu kuma in ya kama su ma baya barin su ma sai ma kashe su Ma in kama uba yana da s kowa ba s bane gare ta ko kuma in dai ba ss bane ke gare su ciwon yana zuwa da sauki ga wanda aka haifa. Eh, wanda ke dauke da wannan cutar akwai maganin da ake ba su a likita yawanci ana ba su magani na wata zuwa wata bayan wata ya kare suna koma a sake ba su wannan magani wasu kuma in sai sakaci abin ya kai ha a kara jini yana dan cuta tana shan jini a jini ya shanye yaro ya yi kamar masara idanun shi su masara da abin nan kuma jikin shi duka ya shanye kamar dan ciwon tamowa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to madalla a gaida malam haruna wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro, Shamsi Hamza Ibrahim ke muku sallama tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. madalla a kokarin da gwamnatin najeriya ke yi wajen tsabtace kafafen yanar gizo da inganta lamuran da suka shafi tsaro a kasar musamman ma a yanar gizon a yanzu haka dai an gindaya wa kamfanoni da dandalolin sada zamanta irin su facebook da twitter da google meter microsoft da dai sauransu sharuɗa da ƙa'idojin aiki da za su taimaka wajen kare hakkin 'yan kasar da ma waɗanda ba 'yan Najeriya ba da ke zaune a kasar kana da samun fahimta tsakanin ƙasa da ƙasa. Hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta Najeriya wato NIDDA a takaice ta ce an samar da ƙa'idar aiki tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa a Najeriya NCC da hukumar yada labarai ta ƙasar NBC don kaiwa ga wannan mataki. Ta koya 'yan ƙasar suka ji da wannan sanarwa shirin matasa a duniyar gizo ya ji ta bakin wasu matasan. a sunana ya hassan iyatawa gaskiya muna goyon bayan duk wani mataki da gwamnati za ta dauka na tabbatar da cewa an tsaftace kafafen yada labarai na yanar gizo sakamakon idan aka lura da yadda aka bin abin barkatai to an ba kowa da kowa dama ana aikata abubuwan da basu dace ba tare da ita gwamnati ma ta sani ba ko ta ankara irin abubuwan da ke faruwa manyan kasashen duniya waɗannan kafafen yada labarai idan sun je sai sun yi rajista da gwamnati kuma dukkan abin da suke samu gwamnatin kasa tana samu wani tagomashi daga kasashen kamar a kwanakin baya sadda aka yi zanga-zangar 'yan disa kin gani sai da wannan zanga-zanga ta jeho kasar nan cikin wani irin mawuyacin hali amma da gwamnati ta dakatar da shafin daga baya suka sake kulla sabuwar yarjejeniya sai kasance cewa shi kamfanin twitter din ma zai taimaka ma gwamnatin najeriya wajen tabbatar da tsaron kasa da duk wani abin da ake yadawa wanda gwamnati bata amince da shi ba to idan gwamnati na ɗaukar matakai kan kafafen yada labarai da koko in ce shafukan girgiza din nan to zai taimaka kwarai kuma wani abin da har yanzu ba gane ba idan gwamnati ta ɗauki urano to dole su wa'annan kafafen yada labaran gwamnati ringa samu wani shi mai tsoka daga wajen su. sunana shehu adamu rijau game da waɗannan sabbin sharuɗa da gwamnatin najeriya ta fitar za mu iya cewa eh hakan yana da kyau gaskiya ganin yadda ake amfani da waɗannan kafofin wajen ingiza matsalan tsaro wanda za a iya kirkirar labari na ƙarya a yaɗa shi a waɗannan kafofi kuma jama'a waɗanda ba su da fahimta sosai su ɗauka kuma abun ya haifar da matsala wanda zai iya jawo kashe-kashe da dai sauransu za mu iya cewa wannan mataki ne mai kyau dama ya kamata a ce akwai dokoki a waɗannan kafofin sada zumunta kawai a wasu kara zuwa ni sunana yusufuddin a eh, yusuf abubuwa ne waɗanda suke suna da kyau sai dai abin da mutane suke tsoro shine wato kar ya kasance an fitar da tsarin da kawai zai zamto interest din gwamnati kaɗai yake karewa ba wai yana kare haƙƙin al'umma ba ne abin da mutane suke gudu kenan sannan kuma mutane suna gudun kar a yi wani abin da za a amfani da shi domin a cutar da waɗansu mutane domin akwai waɗansu content ɗin da suke akan nan ba su a ce wannan under 18 ne ko na wasu irin waɗannan abubuwan da ya kamata gwamnati sai ta lura da su sosai domin alal hakika kan gaskiya a kafafen sada zumunta akwai abubuwan da kai karan kanka in ka gani abin zai bata maka ba za ka ji daɗin sa musamman irin su tiktok din nan da irin su twitter din nan da sauran kafafen sada zumunta so ina ga gwamnatin ta wannan yunkuri yunkuri ne mai kyau amma a tsabtace niyya kuma a yi abin nan domin allah kan wannan batu na zanta da shugaban hukumar ta nidda kashifu inuwa abdullahi ta wayar tarho don jin ƙarin bayani game da wannan sabon tsarin ka'idoji da aka fitar. Tsarin an fitar ne da shi domin a tsaftace amfani da cikin san shi duk wani technology yana da amfanin nikansa alfanin shi sannan yana da illolinsa. So tsarin an fitar da shi ne domin a tabbatar 'yan Najeriya sun amfana da amfanin da zai kawo mm. sannan kuma sun kaucewa illolin amfani da shi. So kamar za ki ga yawanci ana amfani da shi wa'annan dandali na sadarwa wajen watsa labarai da za su iya kawo uh, rashin jituwa a cikin al'umma ko kuma irin abubuwan da za su yi affecting abin da ake kira mental health na mutane inda za a juya wa mutum tunaninsa da sauransu so wayannan abubuwan wasu da ake yi sun saba dokokin ƙasa. so shi wannan tsari da aka fitar tsari ne da zai taimaka ya kawo wani a sami kamar digital diplomacy shine da hausa mai ake ce abin. Wato kana nufin fahimta tsakanin ƙasa da ƙasa? Yawwa ƙasa da ƙasa in kika duba su yawanci irin kamfanin nan sun fi ƙasashe da yawa girma. Kamar Facebook shi kaɗai ba ƙasa a duniya da ta yi shi yawan mutane da suke amfani da shi. Babu addini a duniya da ya yi Facebook yawan mutane. So kin ga ya kamata a ce Najeriya tana da wani ma'amala da su. inda idan abin da suke yi zai yi affecting kasar mu za mu faɗa musu ga abin da ya kamata su gyara sannan akwai dokokin kasar mu wasu su za ki ga suna zaune ne a kasashe su ba su san dokokin mu ba ba su san al'adun mu ba ba su san menene yake faruwa a kasar mu ba so amma idan muka samu wannan mu'amala shi zai sa inganta wannan dangantaka so gabaki ɗayan su mun riga mun ba su wannan abu sun duba mm. sun ba da gudunmawarsu mun sa mm. sannan mun tattauna da hukumomin gwamnati su ma duk wanda abubuwan ya shafa sun ba da su mun tattauna da kungiyoyi masu zaman kansu da suke da sani akan irin wannan abu saboda ba wai abu ne najeriya kawai ba duk duniya ana yi a amerika yanzu suna so su canja dokokinsu wanda zai ba su dama a duba wannan a ingila suna yi germany suna yi kasashen turai duk suna yi so shine mu ma muka ga ya kamata mu samu wannan shi tsarirrika na yin abu kuma duk wannan abu zai amfani da doka ne wanda already akwai dokokin kasa ne da suka ci ga yadda za a yi abu ba wai zai kawo wata sabuwar ne nan kuma zai taimaka duk wani abin da bai dace mutum ya yi shi haka physically ba offline to online ma bai dace ba saboda dokar najeriya ko ka yi abu online ko offline dokar duk ta hada da wannan abu. To a ranka daidai ina misalin wanda shi ɗan asalin ɗan Najeriya ne amma yana kasashen waje. Akwai wani abu da za a iya yi wajen takaita shi ko kuma duba shi wajen wallafe-wallafe da sauransu? Kamar misali yanzu shi wannan kade a Najeriya ne za ta yi amfani. Ko da dokokin Najeriya a iya Najeriya suke amfani. In kai ɗan Najeriya ne in kana wata ƙasar ya danganta da kuma dokokin wannan ƙasar Trinidad dandalolin da kafafen na yanar gizo suka amince da daukan tsauraran matakai don yaƙi da labarai da shafukan ƙarya ƙarƙashin sabuwar ƙa'idojin aiki na ƙungiyar tarayyar turai don gudun kasu fuskanci biyan tara mai yawa. Tuma sauraro a nan shirin zai dakata a yau sai na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bisalam. a gaida shamsiya yanzu ga kaɗan daga sakonni da kuka aiko mana sakonmu na farko ya fito daga shewa adamu rijau yana cewa shin wai sai yaushe ne wutar matsalar tsaro da ke neman babbake mana yankin arewacin najeriya za ta mutu domin mun ga sai ƙara haɓaka take yi kawai a kullum kamar ana watsa mata fetur allah ya kyauta sako na gaba na cewa muna addu'a allah madaukakin sarki ya zaudan mana da mu najeriya lafiya da ma afirka da duniya baki daya ya kuma bamu abin da za mu ci daga kawu mai ruwa bajoga da comrade adamu To duka duka kuma iya abin da za iya kawo muku kenan saboda karancin lokaci ba za mu kawo takaitaccen labarai ba. A don haka a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da ma injiniyanmu na wannan lokaci da kuma wanda ya haɗa mana sauti wato Jumbi Hamza. Baba Yakubu makere ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai gobe Allah ya yarda. Salamu alaikum. ƙayatarwa da sahihan labarai daga